Wane ne ya kafa birnin Gaure? Mutum ne na farko da ya zo shine Ali Anna, ya zo ya tarar da buzaye ya cika dare yana karatun Alkur'ani. Da safe shugaban buzayen ya kira shi, ya ce tun da kai malami ne, ina son ka yi min addu'a na koma arewaci wajen 'yan uwana. Sai shi buzun ya kira Fulani ya ce musu, ga wanda na ɗora a gabanku. A lokacin ne Ali Anna ya zauna. bayan shi sai alfa sambo sai bubakar luluje shi bubakar luluje ya yi yakin jihadi tare da usman dan fodiyo a shekara 1805 a lokacin ne usman dan fodiyo ya aiko da dan uwansa abdullahi gwandu domin ya zo ya naɗa shi sarautar lamido zarma a lokacin ne ya ce a yi masa garu domin kare birninsa shine aka katange birnin ake kiran garin birnin garure wanda yake nufin dutsen da ke kama da gida. Akwai Abu Alasa da ya yi sarauta tsawon shekara 33, amma daga baya kabawa suka tarwatsa garin sai gudun hijira a Kwalo a can ne ya rasu. Shi kuma Bayero ya tafi wajen Yaga ya yi shekaru talatin ya samu ali boro ahmadu seku ya ce su taimaka masa ya karɓo ƙasarsa sun yi yaƙi bumba a lokacin ne turawa suka zo suka tsaga ƙasar masarautar birni sai suka ɗora bayero a matsayin sarki ali anna da ya zo ya tarar da bosance suna tafiya makka a dawowar su ne buzaye suka kori bosancen da fulanin shi jagoran buzayen shine ya ce ina za ka gina gidanka sai ce kusan wata uwar kuka a nan ya gina gidansa kuma cikin fulanin ya auri ɗaya daga su. Ku ba mu cikakken tarihin masarautar birnin Gaure. Ali Anna shi ya kafa masarautar bayan shi sai Alfa Sambo, amma ana kiran sarautar su ne da Modibo Dalol. Daga Bubakar ne aka ɗora Lamido Zarma, wanda Usman Danfodiyo ya naɗa. akwai Bubakar Loloje, Abu Hassan, akwai Sa'idu, Dade, Sumana, Bayero, Bedi, Sumana, Umaru, Ali, Bello, Abdu, sai a yanzu wanda yake sarauta Usaini. Eh,